the 2018 edition of the exercise Obangame Express. babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas ke magana kan atisayen Express Obangami da rundunar sojojin ruwan Najeriya da Amurka suka jagoranta na kasashen duniya fiye da talatin a Najeriya galibi daga kasashen da ke yankin gabar tekun Gini don karfa haɗin kai da aiki tare musayar bayanai da mahana duk wani nau'in ta'addanci da cikin ruwa a cikin manyan kasashen duniya da suke shiga wannan atisaye sun haɗar da Amurka Faransa Faransa da Portugal. Some naval ships and maritime patrol aircraft from France, Portugal and the United States of America. Sunana Lieutenant Commander Abubakar Mai Gado. Ina ɗaya daga cikin Nigerian Navy helicopter pilots. Daman sojojin ruwa da aka san su a cikin ruwa su ma suna fada da jirgin sama? A cikin ƙasashe na Afirka gabaki ɗaya. Wato 54 ba wai kawai Afirka na yamma gaba ɗaya Afirka a cikinsu najeriya ita kadai ce nevinta suke da jiragen sama wato jirgi helicopter a turance yau wanda ake gidan shi eh, jirgi mai saukan bayan yanayin harkar ruwa da muke yi mukan iya zuwa mu je mu sauka kan mu na ruwa wanda suke iya ɗaukar helicopter sannan kuma mukan je mu yi irin wannan operation da kaman ka gani a 'yan shekarun nan dai rundunonin sojojin ruwan amurka da najeriya suna ƙara mai da hankali sosai kan gabar tekun gini to ko me yasa wannan teku ke da muhimmanci ga bangarorin biyu tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro kanar aminu isa kwantagora da ke zama tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin kano da benue ai Gulf of Guinea yana da muhimmanci sosai kaga duk tattalin arzikinmu na kasashen yammacin Afirka duk ita wannan Gulf of Guinea suke bi eh, jiragen ruwa da yawa ana musu fashi a cikin ruwa so saboda haka za ka ga ana ta exercise yawa to kuma Amurka ya zama tana da sha'awa kwarai akan abin da ke faruwa a wannan gabar tekun gini din to ita kuma Amurka eh. menene muradinta Eto eh, kasan su ke da Navy da suka bazu duk duniya suna da Pacific, suna da Atlantic, suna da South China Sea duk kowane suke suna da jiragen ruwansu suna patrol na duniya duka kuma suna protecting abin da suke cewa interest nasu dole akwai jiragen register ko daga america da ke bin wannan tekun ko kuma wannan gulf of guinea din dole ne a kare su kare kayansu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.